gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a assalamu alaikum masu sauraron mu. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington DC gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma ya kama mu ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a niya dalol fm da kuma fm eh, dalol a kuma tashar mu ana kuma ya kama mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana kuma za a kama mu a Alfa rediyo da ke kuma si a kasar Ghana. Duk in aka so hakan kuma za a kama mu a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatar da shirin mahmud lalo da yusuf aliyu harande muke farin cikin gabatar muku da shirin mun sake dawowa mun sake dawowa <laughs> To Yusuf kamar dai da masu haro suka sani a duk ranar Talata shirin ya biyu yana magana ne kan ilimi inda a yau ma 28 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu yi magana ne kan ingancin jarabawa da ake kira jam ta sharafage ko mai masana ke yaki suke kallon amfaninta? To lallai kan ai sai kan wannan babban batu ne. ko ka ga mutum ya yi prelim ko wani abu irin wanda zai nce ko wani abu makamancin haka gashi nan ya ci yana fa makarantar an ba shi aji ɗaya amma kuma sai a ce waye zai ya jam to wani jam jam ɗin daman na menene ba a tantance ilimin ka bane ya nuna kenan cewa dai dole sai ka biya wannan kuɗi. wato ka sani ko ma'amud da dama mutane sukan ma ɗauki ita wannan jami'in ma su duba ta su ce wai me muhimmancin ta haka amma wasu kuma suna ganin tana da mahimmanci an samu ra'ayi mabambanta kenan da gaske to a dai cikin shirin namu na yau za mu duba wannan ita wannan jarabawa ta jam ganin cewar an kwashe tsawon lokaci ana yin ta amma 'yan shekarun baya kaɗan aka sake kawo wata jarabawa wadda kuma ta wuce wannan ko ake cewa take mm. ita ma ta share fage wadda ake kira post ume wanda jami'o'i suke eh, fuskan gudanar da ita kenan eh, amma yanzu su bari mu fara da jin amsoshin tambayin da muka yi ma masu sauraron wannan shirya a shafin mu na abota wato facebook a makon da ya gabata inda muka ce wani irin tasiri jarabawa jam ke yi a matakin shiga jami'a ga kuma kaɗan daga cikin abin da muka dan tsakuro. Eh. bari fara da ra'ayin ibrahim suleiman macika yusuf wanda ya ce daga jihar kebbi kenan gaskiya jam na kokari wajen tantance ɗalibai shiga jami'a To shi kuma kaga ya danno azare cewa ya ba shakka wannan jarabawa tana da alfano ga duk ɗaliban da ke neman shiga jami'a. Sai kuma ra'ayin baba gani alhaji Nuciya wace kal ya ce ɗalibi a jami'ar Maiduguri kenan shi ya fito daga shi baba ganan kenan. Eh. Ya ce gaskiya babu wani tasiri da jarabawar jam take a matakin shiga jami'a domin samun nasarar a jarabawar ta jam ba shi ke nuna ƙoƙarin ɗalibi ba saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta dakatar da <laughs> wannan jarabawa to shi na shi ra'ayin kenan mm. <laughs> to shi kuma safiyanu muhammad magariya cewa ye hakika jarabawa jam tana da matukar muhimmanci ga ɗalibai masu shiga jami'a ta hanyar tantance gwarzo a cikinsu to shi ma bello ishaku birnin fulani gombe ya bi ra'ayi ne irin na safiyanu muhammad wanda ka karanta yanzu inda ya ce hakika jarabawar jam na da matukar tasiri a matakin shiga jami'a ganin komai kyan takardar kammala sakandaren mutum matukar ba shi da makin ɗin jarabawa jam da ake bukata ba zai samu damar shiga jami'a ba wato minimum jam cut of kenan max da ake kira a eh, turanci kenan ko? Eh, mm. to shi kuma kaga tahir m tahir jambulo kano da shi da abokin shi ya haya danno azare cewa suka yi babu shakka jarabawa tana da alfano kwarai da gaske don kuwa ta hanyar da kawai za a iya gane cewar ɗalibi ya yi yana da hazakar da ya kamata ya shiga jami'a kenan eh sai kuma safiyanu muhammad da magare ce tasirin jarabawar jam shine yana bayar da damar auna fahimtar da gwarzayen ɗalibai wato kafin su shiga jami'a kenan To kaga shi wannan mai wasiƙa ta ƙarshe Ahmad Abacha mace na cewa yayi mm. a gaskiya jarabawa jam tana da tasiri sosai ga matakin shiga jami'a domin kuwa tana, ana amfani da ita ne wajen tantance ɗalibai waɗanda suka cancanta su shiga jami'a yayin da kuma za ta bambance wanda bai kamata ya shiga jami'a ba. Mm. Eh, muku ci gaba da aiko muna da ainihin naku ra'ayoyi wanda idan za mu ci gaba da tambaya ku don ku bayyana muna. ra'ayoyinsu ba haka ne. Eh, lallai yanzu kuma za mu shiga za mu tsunduma cikin shirin inda za mu ji ah, wannan tattaunawa da Nasiru Adamu El Hikaya ya muna da waɗannan masana wannan fannin. ai ko dama ya kamar ministan ma ai dama sun yi magana ba mu niyya a ci gaba ba to eh. amma ka san saboda irin kwaliti na yaran da suke fitowa although ba za mu blame cewar mu laifinsu su bane to amma jami'o'in da ka baya ka san su suka ta da daru da rikici cewa irin yaran da suke fitowa daga makarantar ba su da kwaliti da za su iya shiga makarantar kuma wasu idan ka duba da jarabar ta jam din ma ba su yarda da ita ba ganin cewar irin ana magudi da sauransu so shi ya jawo yawanci makarantun masu kace sai su rika yin tasu to amma a yanzu idan ka duba jam ta riga ta haifu da kanta dan mm. ka duba wannan shekarar sun sassoke wasu wurare wanda suka rika gani ana wuru-wuru da wala-wala a wurin so ka ga irin wannan zai karfafa yanzu ne yake nuna cewar yes jam abin da ta yi idan ya fita kowa zai yarda da shi amma a da za ka ga idan yaro ya je ya rajista a wuri sai ya je ya samu wasu ya ba su kuɗi sai su zo su masu jarabawa to irin wannan idan ma ya zo jami'a za ga cewa rayu ba wasa ba ce shi yasa wannan lokacin waɗannan abubuwan suke tafiya to amma daga wannan shekara idan ka duba ko wannan jaraba da aka yi ta wuce kwanaki ai an soke ina jin senta ta kai ɗari da wani abu waɗanda aka gane cewa suna taimakawa yara yin gudu da sauransu. Imam Inuwa Muhammad. Yes. Abunda nake so a duba wato abinda tambayar babba ita ce mamakin da ake yi in dai har yara za su rubuta wannan jarabawa su ko su faɗi ah, eh. su je kuma ah, sannan su samu damar shiga jami'a yawwa mm. wannan sake jarabawa da ake a jami'ar ya nuna akwai reni ko kuma ce ba reni ba rashin amincewa da ingancin wannan jarabawa ta jam kenan eh, a ba wai cewar su ba su yarda da ingancin ta ba abin da nake so ka gane a nan shine a da a baya da lokacin da da waɗanda suke rike da ita wannan jam da sauransu wato sun nuna mutane ne waɗanda ba su tsaya sun yi abubuwan da ya dace ba domin sun bar hanyoyi da yawa waɗanda mutane daga waje ma suna shigowa su yi irin wurin da suke so kamar yadda na faɗa maka ɗazu ne a wannan shekarar saboda jam din tana so ta nuna cewar a yanzu mun samu shugabanci na gari waɗanda za su tabbatar da cewa duk abin da suka fito da shi abu ne wanda ya tata to shi yasa suka rika bi suka fito da hanyoyi daban-daban kala-kala waɗanda za su tabbata da cewar idan duk jaraba da suka ba yaro idan ya tafi jami'a jarabawa ce wadda take ta gari shi yasa a wannan shekarar suka je suka sassoke wasu wasu ma sentences da da suke yin wannan jarabar aka ce har abada ma ba a so a yi sannan kuma wasu yaran ma da suka zauna jarabawa aka san soke jarabawa wanda har yanzu ba a fito da ita ba wato wannan hmm. da ita hukumar jam da su jami'o'in a duka sassare na ma'aikatar ilimi ta najeriya eh, ah, ya za a yi shin wannan wato za mu iya cewa an kama hanyar yin jarabawa ɗaya kenan idan yaro ya ci jam zai iya zuwa ya yi jami'a ko kuma idan ba za a yi jam ba bari in ya je jami'a neman damar shiga a yi masa jarrabawa sai a ɗauke shi. Eh to ai abin da yake nuna maka wato wannan gwamnatin ta zo da niyyar tabbatar da cewa ta gyara komai ne. Ai a sanin ka ko a da lokacin da sauran shekarun baya da ita jam ba ma isan me suke yi saboda abubuwa wuri-wuri iri-iri ba wanda ba a yi shi ba kai ka sani tun da a tarihin jam a kasan nan babu wani lokaci da jam ta taɓa maida kuɗi kamar abin da aka samu a wannan kara idan ka duba ko a wannan kwata na wannan shekarar abin da suka dawo da gwamnati biliyan biyar kaga ya nuna cewar abubuwan da da ake yi a baya da wuru-wuru ne da sauransu to amma yanzu cikin ikon Allah yana nuna mana cewar mun fara samun shugabanni na gari waɗanda suke da kishin kasan nan kuma suna kokarin su tabbatar da cewar ilimin ya tsaya da gindin shi shi isa ai a wannan karan idan gwamnati ta fito ta ce ba ta yadda wata jami'a ta sake yin wata jarabawa ta biyu bayan jam ta yi ba za ka ga abin ya tsaya amma a da yawanci su kansu mahukunta na jami'o'i ai da gangan suka rika cewa ba su yadda ba domin sun san irin wuru-wuru da walawala da take faruwa a wannan gurin to amma alhamdulillah yanzu mun fara samun komai ya fara tafiya abubuwa sun fara kyau shi isa a yanzu abubuwan da ake ciki insha Allahu ni na tabbatar maka cewar a yadda aka fara a yanzu babu tafiya dan lokaci kankani za ga cewar maganar yin wata jarabawa ta biyu za ga an daina ta. Wato wannan maganar wurin ma ko ita ce aka taɓa sabu a jihar Benue an yi awon gaba da wasu kudi har aka ce maciji ne ya cinye kudin. Yau wato kaɗan kenan daga ciki idan ka duba ai mutane ne guda goma kusan mutum goma sha tara. Wani ya karɓi kuɗin ya zo ya ce 'yan Boko Haram sun karɓi. Ita ta ɗebi nata ka ce maciji ya cinye kuɗin wannan ya ɗiba ya danne sata wuru iri iri ba wanda baya ƙasar nan to amma alhamdulillahi su kansu waɗanda suka yi wannan na daɗin ya nuna maka cewa wannan gwamnatin a tsaye take ba ta yarda da wani wuru da cin hanci da rashin mutunci waɗannan mutanen gaba ɗayansu idan ka duba suna kotu yanzu kuma ɗan lokaci kankani gaba ɗayansu za a gama musu shari'a wanda zai tafi kurkuku zai tafi wanda kuma duk za a yi na kuɗin da suka sata duk ana nan ana yi. so abubuwan da yake ciki kenan imam ino muhammad Daraka, a ma'aikatar ilimi ta najeriya mun gode kwarai to na gode da malika huta lafiya To a Haji Mahmud wannan bayani na eh. Malam Imam Inuwa Muhammad ko. Darakta a sashen ba da eh. tallafin karatu a ma'aikatar ilimin tare Najeriya kamar da Nasir ya faɗa ba kamar yadda farko muka eh. gabatar da shi ba. Sosai. Sai batun macijin nan sai ban dariya na san lokacin da kababan yada labarai suka karaɗe da wannan labari na cewa. maciji ya haɗe wasu kuɗaɗe a wannan ofishi hukumar eh, eh, yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa ake yawan sa ido kan hukumar a yanzu to shi dai wannan jarabawa yusuf ina ganin yana da muhimmanci amma dai akwai kurakurai ɗin da ya kamata a gyara hmm. kamar da shi nasirin ya rika tambayar shi a wannan jami'i na ma'aikatar ilimin eh. akwai fannoni da dama musamman ni abin da zan iya shi shine akwai lokacin da zaka ga an yi jarabawar amma wasu ɗalibai sun samu matsaloli na na'ura ko wasu batutuwa da suka shafi akwai wani lokacin da za a rubuta wannan jarabawa eh. da ba a cika mai da hankali kansa ana taimaka musu ba. Eh. Mm. To lallai kan Allah da ya sa mu dace. Mm, to yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC shirin yau da gobe kenan yanzu kuma bari mu je ga tattaunawa da Nasiru yayi mana da malaman makaranta kenan. To malamai barkanmu da shigowa wannan rauri. Ina tare da malamin makaranta wanda suna daga masu horar da ɗalibai su rubuta wannan jarabawa ta neman shiga jami'a wato jam malam hashimu muhammad sai kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum malam yusuf ishaq baji za mu tattauna akan jarabawar jam ta neman shiga jami'a da yawanci ɗalibai ma ke faɗuwa. bayan kuma ko sun ci in sun je jami'a sai an kara wata jarabawa da ake kira post ume wato wata jarabawa ta tabbatar da cewa wannan ta jam din ta zauna abun ya zama kamar aikin baban giwa kenan a yi anan a sake a can hashimu ka ji shi abun da darakta na ma'aikatar ilimi imam inuwa muhammad ya ce saboda matsalar cin hanci da rashawa ne a hukumar jam ya jawo ake irin wannan jarabawa assalamu alaikum sunana hashim muhammad ina koyarwa a babban sakandare na gandu sino sakandare school a gaskiya abin da yake faruwa ɗalibi shi an ɗora masa ɗawainiya ne yanzu guda biyu ya kashe kuɗi ya yi jarabawan jam kuma ko ya ci sai ya je ya sake rubuta wani jarabawa a university a jami'a sunanta post ume sai ya sake ci sannan kuma ya samu damar shiga wannan jami'ar baya ga a can baya kuma ya rubuta waye ko ne ko in dai har ita kuma jam din nan da post um din nan duka abu ɗaya ne jarabawan duka abu ɗaya ne duka na shiga jami'a su kungiyar jami'o'i ba su yadda da wannan jam din ba lallai ya kamata su zauna da ita hukuma ta jam su tattauna saboda a soke ɗaya a bar guda ɗaya saboda a sauwaƙa wa ɗalibi wurin shiga jami'a a Yusuf Isa Baji wannan al'amari da duk ma'aikatun nan zan iya cewa ko hukumomin nan da jam din da su jami'o'in gaba ɗaya dai ƙarshe suna ƙarƙashin ma'aikatar ilimi ne kuma kaji matsayar ma'aikatar ilimi ta najeriya kan wannan lamarin To da farko dai zan iya cewa batun da ita ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta yi na cewa ana sake wannan jarabawa ce a jami'o'i saboda batun magana cin hanci kwata-kwata ban yadda da wannan magana da shi yake faɗa ba. Dalilin da yasa na ce ban yadda da wannan magana da yake faɗa ba a tsarin Najeriya ina ne ba a cin hanci. A jami'o'in ne ba a yin cin hancin ko kuma a ma'aikatar ne ba a cin hancin ko a cikin gwamnati ne ba a cin hanci. Cin hanci a batun maganar tsarin Najeriya abu ne wanda ya shiga ko ina. Yusuf akwai labarin da aka kawo kwanaki a in baka manta ba cewa hukumar jam ta jihar benue kwanaki eh, ko bara ne ma aka samu aka sace kuɗi har wata jami'a ta ce maciji ne ma ya da kuɗi ina jin ba za ka rasa wannan labari wato abin da nake so na faɗa ba wai na ce ba a cin hanci da rashawa ko babu zargin sa a ita hukumar jam ba amma abin da nake so na yi bayani a su jami'o'in kansu ba inda ake cin hanci tukuru irin cikin jami'o'in kansu domin ko a jami'o'in Najeriya ne a yanzu haka akwai matsaloli waɗanda ake fama da su wanda malamai sukan tilasta wasu ɗaliban su karɓi kuɗi domin su ba su dama cin jarabawa a yayin da wasu ma suke keta mutuncin 'ya'ya mata saboda menene saboda su ba su nasarar jaraba a yanzu haka akwai jami'o'in da ake da malaman jami'o'in da ake shari'a da su akan wannan batu kawai idan za su yi bayanin cewa suna yin wannan abu ne don neman kuɗi ko kuma don neman wata biyan bukatar su to su faɗa amma batun magana cin hanci da rashawa kar a makale da shi saboda idan alal misali yanzu mutum ya rubuta ita wannan jarabawa ta jam ya kukuta wasu yaran ma yaran talakawa ne da kyara aka samu wannan kuɗin da aka je aka biya aka samu domin a rubuta ita wannan jarabawa din sannan bayan mutum ya ci sannan kuma a ce masa idan ya zo jami'a sai ya sake rubuta wata ko duka batun na an karban kuɗi ne in tsakanin su da Allah suke domin su tsarkake ne kuma suna ganin kamar cewa ana cin hanci da rashawa a hukumar jam me zai hana yayi ita jarabawa da za su yi a nan makaranta a kyauta tunda mutum ya riga ya biya a lokacin da ya jam Hashimu Muhammad hukumar ma'aikatar ilimin kazalika shi darakta ya ce akwai wasu cibiyoyi da ake samun nasarar wannan irin jarabawar ta jam din gwamnati ta zazzaga an ma rurrufe wasu da yawa daga ciki saboda a gyara hukumar ya zama jarabawar kai tsayin an yi ta sau ɗaya ba sai an maimaita a jami'a ba. Na'am to ai wannan kuwa har ma ita hukumar WAEC ita WAEC da NECO duka akwai wani. dalibi yana rubuta WAEC yana rubuta NECO wani abun biya zai yi ma a masa akwai santa akwai na wanda zaka zauna da kanka ka yi akwai wanda ma kuma yi maka za a yi kuɗi ne kawai to duka abun kamar yadda shi malam Yusuf ya faɗa ita harkar cin hanci gaskiya ta shiga kusan ko ina in gyaran za a yi to sai dai a dawo har baya lokacin da yaro zai gama secondary school a tabbatar ai da ana yi yanzu nan mu nan yanzu nan muna rubuta waye din nan tun da aka fara har yanzu ba dan sanda ɗaya da muga an turo daga jami'a daga gwamnati akan cewa ana so a ga lallai ɗalibi ne ya rubuta wannan abin da kansa wanda da ana yi to kuɗi ne kawai in ka ba da kuɗi za ka ci jarabawa akwai santansu su ma a waye ɗin da ne ko wanda kawai in ka biya kuɗi za ka samu faifafin da kake bukata to ko kaga ko inda haka ne gyaran yana da yawa sai an koma har baya kenan sannan shi ɗalibi duk abin da za shi fa akan ɗalibi ake ɗalibin nan wani da kansa ya kokari ya jarabawan nan ya sake ya nemi kuɗi ya jam ɗin nan to da me kuma za a ce sai a ja rubuta wani wata jarabawa kuma yan kuma kuɗi zai sake kashewa sannan ya sake rubuta wannan jarabawa yawwa yusuf isaac baji eh, wannan jarabawa da ta wuce sakamakon da aka fito da shi ya nuna yara wanda ma ya samu nasara wajen ya samu maki kusan ɗari uku da hamsin da wani abu ya zo na ɗaya dan jihar abia eh, amma akwai kamar shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai wani yaro ne dan arewa aka ba da labari ya samu wannan nasarar wannan me yake nuna eh, a kan lamuran jarabawar jam da farko dai kaga yanzu misali ko an ce wancan ya samu 300 tunda ita kanta hukumar yanzu an ɗiga aya tambaya a kanta to kaga <laughs> zai iya yiwuwa ba yadda ake tsammani mai yiwuwa ba iliminsa ba ne tunda wancan karon an samu daga arewa wannan karon an mayar daga kudu to kaga ta iya yiwa wani tsari ne aka yi domin ya zama kawai ana raba wannan nasara din babu abin da zai baka mamaki Yesu na ji wasu masu sharhi kamar daga kudin sakamakon faruwar wannan sun fito a yanar gizo suna magana ministan ilimi Adamu Adamu shugaban hukumar tallafin makarantu Farfesa Bagoro eh, shugaban hukumar jihar Farfesa eh, shaka Oloyede daga Kwara duka mutane arewa ne ke jagorantar wannan harkokin ilimi amma dan kudu ya zo ya zama shine zakara a jarabawa. To ita jarabawa ka san ai batun maganan kwazo ne da kokari. misali don shugaban kasa ya fito daga arewa in ma mu ɗauka ko da shi ma mataimakin daga arewa ne daga ina kowa ya fito kwazon mutum ai shi ne zai fitar da shi kuma gaskiyar magana ita ce batun maganan karatu namu gaskiya musamman makarantu irin na gwamnati da sauransu ya riga ya lalace sannan kuma irin manufofin da ake da su ma akan harkar ilimin kansu su kansu akwai kwan gaba baya akwai kuma abubuwa waɗanda suke da sarƙaƙiya waɗanda ma za su baka mamaki su kai tunanin ma anya akwai hankali ma a cikin wannan al'amari a ce a tsari na ilimi ana yin sa yanzu mutum ne za ka ga ya je ya yi karatun share fage na shiga jami'a musamman abin da ake kira remedials idan aka ce mutum ya yi remedials nan ana nufin ya yi remedy ya gyara wani abu ne da ba shi da shi musamman a ce bai ci turanci ba a sakamakonsa na sakandare ko bai ci eh, lissafi ba a sakamakonsa na sakandare idan ya zo ya ci a da yadda muka sani ya nuna cewa yanzu ya gyara takardunsa zai tafi to amma sai ka ga mutum ya ci bayan ya cin kuma ya samu admission din sai ya ce kuma ya sake koma ya rubuta ne ku ko ka ga mutum ya yi prelim ko wani abu irin wanda zai nce ko wani abu makamanci haka gashi nan ya ci yana makarantar an bashi aji ɗaya amma kuma sai a ce waye je ya jam to wani jam jam din daman na menene ba a tantance ilimin ka bane ya nuna kenan cewa dai dole sai ka biya wannan kuɗi wato mai da hankali da ake na batun maganar kuɗi in baka manta ba shi wannan sabon shugaban hukumar jam da aka kawo ai har alfahari ake da shi cewa zuwansa ya farfado da tara kuɗi ya farfado da kaza mai da hankali da ake yi akan batun maganar kuɗi din nan yana kawo illa ga harka da ta shafi ilimi ai yana ga zuwansa ne ya jawo batun ita wacce baiwar Allah da aka samu matsala wani maciji ina jin ko mesa ce da yake kasan shi akwai haɗiya ya haɗiye wasu yan kuɗaɗe wanda aka zo ake ta cece kuce a kansu duk da cewa akwai wasu birnuka ma da suka dan kwashi wasu suka yi abin nan sai dai da ke kayan shi biri mai yiwa ba ba haɗiya zai ba sai dai zai iya yin wasa da kuɗaɗen mai wa ma je zubar kaga yau wato shi ne <laughs> ah, hashimu in mun duba kusan ka rubuta wannan jarabawa ta jam a rayuwarka a can baya kafin ka samu gurbin karatu a jami'ar bayero ta kano mm. shin yaya ran da ka je ka rubuta wannan jarabawa a wancan lokacin me za ka tuna da shi ya faru a ɗakin jarabawar shin rubutu kuka yi tsakani da allah koyo akwai wata eh, wasu 'yan dabaru da ake a lokacin. eh to a gaskiya ni ban zana wannan jarabawa ba ni da na gama secondary fce na tafi da na gama fce na nemi jami'a aka bani aji biyu sakamakon ina da nce to ba wani batun jaraba wato ka bi wani dogon zango ne na karatu da yake bangaren duka ilimi ka eh. karanta eh. idan mutum ya samu takardar nc malanta mai daraja ta daya eh. ah, in je jami'a ya nemi bangaren ilimi za a iya bashi wato aji na 200 kenan ko 200 level wato aji biyu kenan a makarantar jami'a kwarai ko haka ya faru amma akwai abin da ya ban mamaki a lagos na zana waye har sau biyu na yi four shekara ta biyu da hudu na yi kuma ta shekara dubu biyu da bakwai. a shekara ta hudun nan mun je mun samu wasu ɗalibai an keɓe su an ware su suna musamman ne ana kawo ana rubutawa ana kawo musu suna rubutawa wayanda kuma ba su biya kuɗi ba ku za ku je ku amsa da ƙoƙarin ku da iliminku to ni har a kullum ina faɗa in dai har jam ya zama akwai rashin yarda saboda sakamako yana nuna cewa biya ake yi wasan ma ana gyaggyarawa to abin fa ya shafi har waye ne ba wani jam ne kadai ba da haka gwamnati tana da aiki a gabanta inda ya gyaran a harkan ilimi za ta yau. To, eh, eh, Yusuf a kusa da karshe kafin mu dawo wajen Hashimu akwai fargaba yanzu abubuwan da suka yi yawa a Najeriya na kutsawa da ake cikin na'urori na hukumomin jarabawan nan watakila wani kawai ana dab da faɗan sakamako da yake mata yanar gizo ake fidda wani sai ya kutsa ya je ya saci hanya ya rubuta wani wani sakamako mai yawa kuma ya fito ta na'urorin wannan hukuma din. To kamar yadda shi Malam Hashim yake bayani wannan tsari na yanar gizo na farko an shigo da shi a matsayin an samu hanyoyin da za a samu sauki tunda yanzu a da misali idan an ɗau irin wannan jarabawa za a iya kwashe lokaci mai tsawon gaske ana ta dakon sakamakon shi ita wannan jarabawa to amma yanzu an samu sauki ranar da aka yi wannan jarabawa idan aka zo aka saka a cikin na'ura mai aiki da kwakwalwa lokaci guda za ta iya fitar da sakamako a cikin makon da aka rubuta kowa zai iya gane menene ya samu to dama kuma kowane irin ci gaba yakan zo da matsalolinsa daga cikin matsalolin da harka ta yanar gizo ta zo da shi akwai na batun magana masu kutsen nan wannan batun magana masu kutse kuma ko da a kasashe da suka ci gaba irin kasashen amurka idan ka duba ko da a batun magana zaben su an samu irin wannan matsala balle kuma irin najeriya da take cikin kasashe na yan rabba na ka wadata mu to dole mu ma za mu samu irin waɗannan matsaloli din na kutse sannan bayan masu kutse waɗanda su da kansu suke yi akwai waɗanda kuma aka ɗora alhakin kula da na'urorin su ma suna yin nasu kutsen saboda saboda kyautata aljihunsu domin muna da labari a ƙasar nan ne akwai tsarin da ake yanzu kamar yadda shi mala hashimu yake magana ɗazu cewa a tsari na rubuta wayek akwai wanda idan ya zauna da kansa ga kuɗin da zai biya an kawo ma ka cikata da kanka kenan akwai wanda kuma ba zai zo ba shi kuma ga kuɗin da zai zo to yanzu duka an wuce wannan layi akwai wanda kuma kawai magana zai yi idan ya yi magana a can a hukumar inda ake a wajen ne za a sa shi a cikin sakamakon ya faɗi kuma kowane darasi wani irin wace irin jarabawa yake so in turanci ne wani irin kredit yake so idan kaza ne wani irin kaza yake so to kaga bayan masu kutse wanda za su shiga na bayan fage to akwai kuma waɗanda suke da hurumin shiga daman ita yanar gizo na ita wannan hukumar to don haka wannan aiki idan ana so abun ya yi kyau dole ne sai an tsaya tsakani da allah an yi bincike kuma ya zama na cewar dukkanin wanda aka samu da wani abu wanda yake ya saba wa ka'ida a ɗan hukunci a kansa a maimakon irin yadda ake na tsarin mu da ake yanzu na najeriya wanda zaka ga akwai shafafu da mai akwai bangaren yan bora akwai bangaren yan mowa kuma wannan yana nunawa tun daga yaƙi da cin hanci da rashawa da ake a ita ƙasar yadda wasu suke ganin ake zargin akwai ɗauki ɗaiɗai akwai kuma nuna son kai a game da wasu su shafafu da mai ne saboda kai kana da uwa a gindin murhu za ka iya yin abun da ya kamata tun daga ranar ma a ce an je an yi awon gaba da kai amma za a ga mutum an nuno shi a talabijin yana shan shayi mai yiwa ma da kuka kola yana dariya sa ba abun da ya dame shi amma wani kiris yana yin wani abin nan kafin ka ce kobo jami'an tsaro za su je su yi awon gaba da mutum sai dai kawai ka ji ana ta salallami ana ta kamun kafa ya za a fito da wani wannan ba gata kenan a ƙarshe shi mu yanke mana zama mana alƙalin shirin nan mana ah, shin a soke ra'ayi kana tare da cewa masu ra'ayin a soke ma jam din kawai sun an je jami'a mutum yana neman shiga jami'a sai je ya rubuta in an zo za a shi sai a masa jarabawa in ya ci a bashi in bai ci ba a ce ya dawo baɗi ko kuma a bar su a ci gaba da tafiya haka a yana ra'ayi gaskiya a soke jam tunda a dama masu kungiyar jami'a ne suka ce ba su yadda da jam ba to ko tun da ba su yadda da shi ba su sun yi jarabawa wanda sun yadda da ita kenan to ba amfani yaro ya je rubuta jam da ka ci waye dinka ko nego ka samu ƙa'idodin da ake so ah, um, darasi guda shidan nan da lissafi da turanci sai ka je kai tsaye ka sayi fom ka je ka cika ka rubuta jarabawa na cikin jami'a in ka ci a baka da mishi in baka ci baka sake don shine kamar domin duk da za a yi da jam din su malaman jami'a ko kuma ce kungiyoyin jami'a ba za su da wannan kuma zai fasa hukuma guda wasu mutane da yawa su rasa aikin yi. Eh to dama haka ne yayi in kuma ba haka ba to dole sai dai a yi zama da su kungiyoyin jami'o'i da ita gwamnati da hukumar jam a san yadda za a yi dai a soke da ya kamata gaskiya a soke ɗaya a bar ɗaya in gyara za a yi hukumar jam wanda gyaran zai sa su kungiyoyin jami'o'i su yadda da ita Fallal alhamdu sai a soke na jami'a to ko ba mamaki a ce ma'aikatan tun da ma'aikatan hukumomin ilimi ne haka aka sasan kowa sai a mai da shi inda ya dace aiki kenan. Eh, ko kuma ita su ita wa jami'a ta soke kuɗi a ciki tunda don maganar na kuɗi ne in za su iya su yi jarabawan kyauta duk yaron da ya zo da sakamakon ya ci waye ya ci ya samu abin da ake nema a jam to su masa jarabawansa kyauta in ya cancanta su bashi amma in dai za a sake karban kuɗinsa to gaskiya abin bai da yadda ake bukata ba ya kamata a soke ɗaya ne a ɗau guda ɗaya. Malam Hashim Muhammad kenan malami a makarantun sakandare a Najeriya da ke horar da ɗalibai waɗanda suke rubuta wannan jarabawa ta jam sai kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum malam Yusuf Ishaq Baji. Malamai mun gode kwarai. To Muhammad ka dai ji malamai ka ji bambancin ra'ayi eh, daban-daban ko. Haka ne eh, da fatan dai Allah zai kawo mafita ga dukkanin matsalolin da wannan hukuma ko kuma wannan jarabawa ke fuskanta domin eh, abu mafi muhimmanci shine a ce an sami ingantaccen ilimi. A matakai na neman ilimi wato sakandare kai firamare ma hmm. jami'o'i da sauran wuraren daukan karatu. Sosai hmm. sosai saboda ai in ba an samu nagartaccen ilimi ba hmm. ai kasa koma baya za ta yi. Kaga ai kasashe irin nan ai da ilimin suka dogara a kowane irin fanni da ka zo ka taba wani fanni zai kaji a nuna cewa ai ilimi ne ya shine wato ya jigo a wannan wuri kuma kaga ana bincike da al'amura da dama da suke taimaka ma kasa ta ci gaba. To masha Allah mm. anan za mu jalin zamu wannan shirin namu mm. sai idan Allah Ubangiji ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wani shiri. a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin mahmud lalo da kuma wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni mr dan brown sai injiniyan namu na wannan lokaci ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa a sha ruwa lafiya bisalam